Allah maɗaukakin sarki ya ce ya umarci mala'iku su yi sujada wa annabi Adam sai muka ce wannan yin sujada wa annabi Adam shari'a ce ta shar'uman kablana wanda shari'ar zamaninsu ne ana gaisuwa ta hanyar ka yi sujada wa wani haka aka yi da annabi yusufu alaihi salam da shi da iyayensa wa kharru lahu sujada amma ana zuwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ya ce shi a shari'arsa an haramta dan adam ba zai yi wa wani sujada ba wannan dukkan musulmi sun yi ijma'i a kai to amma sun kuya wa wani fa wanda bai kai sujada ba idan ba ku manta ba jiya na mana bayani cewa as-sujud shine al-khudu'u wa tadhallul ko da dan sun kuya wa mutum yayi a larabci ana kiransa sujada ko da mutum bai sa goshinsa a ƙasa ba idan ka ji an sa goshi a ƙasa an fahimta shine irin na wakharru lahu sujada wanda aka faɗi a ƙasa faqa'u lahu sajidin amma sujadar da ba a kai ga a sa goshi a ƙasa ba shine wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum Allah ya ce ku shiga kofar kuna masu sujada ta ya za ka yi ka sa ka a ƙasa kuma kana tafiya ya suka yi kenan sun sunkuya ne don haka ko sunkuyawa kai ma ana kiransa sujada a larabci to yaya hukuncin idan za ka gaida wani ka sunkuya amma baka je ka yi sujada ba hadisi ya tabbata a cikin sunanu a tirmidhi daga anas dan malik kuma shi imamu tirmidhi ya ce hassan ne albani ma ya hassana shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ya ce da shi ya rasulallah idan laqiya ahaduna akha idan ɗayanmu ya haɗu da ɗan uwansa a yu'aniquhu shin ya rungume shi ne qala la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ya ce a yanhani lahu ya sunku ya masa ya duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ce a yusafihuhu ya masa musafaha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am wani hadisi yana cikin sunan tirmidhi da yawa daga cikin malamai sun ce hadisin bai inganta ba amma shi shi imamu tirmidhi albani ma ya hassana shi wannan hadisin ne ya sa malamai suka yi tattanawa akan hukuncin idan za zaka gaida wani ka sunkuya ba wai kai sujada ba dukkan sun yi ijima'i cewa duk wanda ya yi sujada ta sa goshi a ƙasa wa wani to ya kafurta saboda Allah ya ce wa annal da lillah fala tad'u ma'allahi ahada to amma idan mutum bai kai ga ya kai goshinsa a ƙasa ba ko kuma ya yi abin da ke kama da ruku'u kamar yadda shehu usman dan fodiyo ya sa a cikin Ihya sunna ya ce in kai abin da yake kama da wani abu na sallah kamar a sallah ana sunkuyo a yi ruku'u shi ma nan kafirci ko kai mai kama da sujada shi ma nan kafirci amma abin da bai kai haka ba fa bai yi kama da wata siffa da ake bautawa Allah da ita ba a cikin sallah an fahimta to shine waɗansu malamai suka ce haramun waɗansu suka ce makaruhi alimamun imamu nawawi a cikin al'azkar ya ce ruhi ne ka ku wani da yawa daga cikin malamai sun ce haramun ne idan dai ya zama akwai sunkuyar da gaba ba kai kaɗai ba kan ka yi haka da kanka in dai har gaba ma za ta duka almuhim abin da ya fi maka ka fita daga cikin wannan saɓani shine karka sunkuya wa kowa in ba Allah ba shi yasa malamai dukkansu zaga suna ce wannan tahiyatul a'ajim gaisuwa ce irin ta ajamawa wanda ba larabawa ba saboda wannan al'adar ba a santa ba sai a wurin ajamawa don zaka gaida wani sai ka sunkuya wanda aka san ana masa haka a sunkuya har aje har ƙasa shine Allahu rabbul alamin to amma malamai suka ce don kayi hakan ka dan sunkuya zaka gaida wane kayi haka ko ka sunkuyar da kanka ba zai zama a ce kayi kayi kayi ka kai ga haramun ba idan a cikin zuciyarka yuridu bihi tahiyya in dai manufarka gaisuwa ce zalla ba girmamawa ta ta'azim ba to baka kai ga abin da za a ce kayi haramun ba to duk da wannan malamai suna cewa idan zaka gaida mahaifinka ko wani da yake da daraja a wurinka yana zaune to kai ma ka zauna wannan ai ba sun kuyawa kai don shi ba yana zaune ne ka zauna kuna fahimta bara ka zo ka samu babanka yana zaune kai kuma ka tsaya a tsaye saboda annabi ya ce a yusafiyu sai kai haka wa babanka a ma ka san ba za ka yi wannan ba ina fata an fahimci wannan yana zaune kai ma ka zauna amma shi yana tsaye kai kuma sai ka zauna a'a ba sai ka yi wannan ba ana fahimta ko waɗansu malamai kamar sheikh mubarak furi suke cewa idan ya zama na cewa akwai abin da zai jawo su ulfaham mummunan fahimta ya jawo wani abu tsakaninka da mahaifinka ko tsakanin wani wanda yake da girma a wurinka to ka yi abin da bai kai irin wanda ya tsaya a malamai suna ce maka ruhin amma karka kai na babin haramun ina fata an fahimta amma dai abin da ya fi shine dukkan mu fahimci addini mu ɗauki al'amari da sauƙi girmama mutum wallahi ba akan wannan sun kuyawar take ba girmama mutum yana cikin zuciya ne wani yana kan bishiya ma kana ƙasa amma kana da daraja a wurinsa sama da wanda wani kana kan bishiya kuma sai ya sa goshinsa ma a ƙasa wani zai sunkuya maka kawai saboda kuɗinka ne wani saboda wani abun da yake nema a wurinka wani ma saboda munafunci wani saboda cutar ka ma zai yi sai ya sun koya maka ba wai saboda Allah bane don haka mu ɗauka asalin girmama ba ita bace wannan sun koyawar don wani da gani yadda ya sun koya maka kasan idonsa na munafukai ne amma wani kuma kasan tsakaninsa da Allah yana girmama ka ko da gaba da gaba yake magana da kai haka mu koyar da 'ya'yanmu ladabin cewa ba dole bane ne girmama wannan da take tsakanin ku sai kana sama yana ƙasa kafin nan assalamu alaikum ne a ciki akwai wanda ya fi cancanta ya sha hannunka sama da ɗanka wannan hannun da musafahar albarka ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mumini da mumini suka yi an yafe musu akwai wanda kake so a yafe masa sama da ɗanka wannan hannun naka albarka ce ba wa ɗanka mana kafin ka ba wani amma ka hana ɗanka kuma kana ba wasu wa fi cancanta fa'ida ta gaba ita ce ana iya zama mutum yana iya kafurci ko da bai yi shirka ba mutum yana iya yin kafurci ko da ta hanyar abin da ake ce alistik baru wal ira kamar yadda muka faɗa akan babin da muka yi bayani akan kafurci da allah ya ce wa iblis da shi da mala'iku su yi sujada sai suka yi sujada illa iblisa aba wastakbara iblis ya ƙi kuma ya yi girman kai allah ya ce wa kana min kafirin ya kafirta shirka ya yi ya bauta wani ba kuma bayan allah ne kaji an ce ya yi sujada wani ba allah ba ba abin da ya yi kawai ya ce ba zan yi ba ne sai zama kafiri kai ma in kai haka wa allah ka zama kafiri ana fahimta ko allah ya ce ka yi kaza sai baka yi ba saboda raunin imani wannan sabo ne amma Allah ce ka yi kaza sai ka ƙi saboda girman kai wannan kafirci ne kai kafi karfin ka yi kaza yanzu ko a sallah ne wani ya ga irin sujada ya miƙe ya yi haka ya sa hannunsa ka shi wannan sai ya ɗanyi ɗan haka ya ɗanyi wani yana ji a ransa kamar ya fi ƙarfin ya haka to ka kafurta Allah ana so a risina masa ne a nuna cewa kai bawa ne shi ubangiji amma in ka ji istikbari a zuciyanka to ka kafirta abin da ya kafirta shaidan kenan ba saboda ya yi fito na fito da Allah ko ya bauta wa wani Allah ba ne me yasa illa iblisa aba yaƙi wastakbara ya yi girman kai wa kana minal Kar karka kafirta kanka saboda girman kai wa Allah duk abin da aka ce Allah ne ka miƙa wuya ka sallama falahu aslimu wa bashiril mukhbitin